marabanku yauwa kamar yadda jawabi ya gabata a taken wannan bidiyo insha Allahu darasinmu ne yau za mu nuna muku yadda za ku ɗauko application mai matuƙar muhimmanci ga 'ya'yanku ma'ana application ne wanda za ku koya musu karatu da kanku yadda su ma za su iya yi da kansu ba sai ku nuna masu matuƙar sun fuskanci yadda ake amfani da application kamar kullum ga mai android zai je play store mai iphone zai je app store sai a ɗauko wannan application da, to android ce zan nufi play store kai tsaye sai in don gwada shi kan Ga in na shige shi sai in dangwala alamar search shi nan sai ka rubuta easy kids learning offline easy kids learning offline ma'ana yadda ƙananan yara suke ne za a koya musu abu cikin sauƙi wanda shi kuma application ɗin offline ma'ana ba ya amfani da intanet ba dole sai da intanet ba ko ba intanet za ka buɗe shi ka yi duk abin da kake so da shi in ka rubuta ni da na riga na yi amfani da shi yan dangole shi kamar ku rubuta za ku sai a tafi search kun ga gashi ya kawo mu application kala daban-daban shikenan sai ka dangwali wannan na uku an gani ga shi ya nuna off to ku ba za ku ga ofin sai dai ku game za ku ga install bayan ya gama install to zai nuna alamun ofin tunda ya gama mana a bude sai ku dangwale shi kamar haka gani muka dangwale shi kamar haka ga inda zai kawo ku nan shine fuskar mai fuskar shi wannan littafi nan abubuwan da ya kunsa ne nan abc ne nan colors nan numbers haka ga su nan nau'i daban-daban sai ka dangwane shi kamar haka ga gashi nan ya kawo ku wannan fuskar gashi nan a b c d e f g h i j gashi nan har zuwa z gashi nan gani wanda kake so yanzu kana da gurin nan a for apple gani zai faɗi sunan harafin kuma zai kawo hoton wani abu wanda sunan shi ya soma da wannan haraf ta yadda yaro zai gane cikin sauri gani gani da matuƙar ƙayatarwa gaskiya to in yaronka ya gane yadda ake yin wannan ko ka nuna masa to ga hanya mafi sauƙi da ka buɗo folda irin wannan ga alamar bidiyo nan zan danna kana danna zai riƙa yi da kansa ɗaya bayan ɗaya automatically eh! bari mu je na gaba sai mu je ɓangaren kaloli shi ma sai ka danna shi colors line ma'ana koyan kaloli ma'ana koyan yadda za a gane kaloli ko wanda ake faɗa su na ka danna alamar bidiyon nan kowanne zai rika fitowa yana bayyana kansa abin yana da matuƙar ban sha'awa sai mu je na gaba ta ɓangaren lambobi ne shi ma sai ka danna kamar haka waje na gaba duba da lokaci a ɓangaren dabbobi shi ma sai ka danna shi zai sunan shi sannan kuma zai yi irin haushinsa waje na gaba ga tsuntsaye yana da matukar ban sha'awa gaskiya yaran ku za su yi matukar jin daɗin shi mu je na gaba duba da lokaci nan kayan marmari ne su ma sai ku danna wannan alamar bidiyon duk zai rika faɗa sunan shi kowane yana fito yana faɗa sunan shi Wata maje je na gaba saboda lokaci vehicles nan ga suna nan ababen hawa ne kala daban-daban an gani ga su nan nau'i daban-daban to kuna dangula wani alama bidiyon kowanne zai rika fitowa yana bayyana sunan shi saboda lokaci ba sai mun tsaya muna dangula ba ta kun gane yadda ake yi bari mu je na gaba vegetables su ma ga su nan 'ya'yan itatuwa ga su nan ga su nan kala daban-daban bari mu je na gaba electronics ok dry fruits su ma busassun 'ya'yan itatuwa ne ga su nan gani ga su nan nau'i daban-daban kuna dangwala alama bidiyo kowane zai rika fitowa yana bayyana kanshi gashi nan ga bathrooms a gani kayayyaki da ake amfani da su a ban daki gashi nan kuma da kun dangwala kowane zai fito ya bayyana kanshi ga groceries da ne kayan tanɗe-tanɗe na yara har manyan ma na san ba za su bar shi ba so muna fata idan baka yi wani subscribing ba to za ka daure ka duba ƙasa wannan bidiyo akwai alamar jan rubutu da aka rubuta subscribe sai ka danna shi sannan ka zina alamar ƙararrawa hakan shine zai sa kasance a sahun farko na waɗanda za su rika samun sabbin bidiyoyin mu akan lokaci a duk lokacin da muka ɗaura shi kuma yin hakan kyauta ne daga muna fata za ka zina alamar like sannan ka yi mana sharing ɗinsa a social media kamar irin su facebook twitter whatsapp ko instagram domin mai su ma ragowar 'yan uwa da abokan arziki san yadda za su yi ɗauko wannan application kuma su amfani da shi wajen nuna wa yaransu domin basira mu samu ilimi gaba ɗaya na gode salamu alaikum